إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم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 وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار يومنا أعتبر daren لهج hudu ga watan نوانا na تدبول shekara قلد dubu da da kuma ishirin da 21 ga watan biyu dubu biyu da da shida miladiya idan tarihi ya tabbata mun zo don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul bakara sura ta biyu za mu tashi kan aya ta ɗari da ashirin da shida insha Allah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dafa mana muna cikin iskar Ibrahim alaihi salatu wasalam na batun wani gwaji da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa wa idza tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atamma kunna kamar da muka ji jiya yau kuma za mu tashi daga fadin Allah ta'ala wa yadda qala ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu min ath-thamarat وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم وارزق أهله من الثمرات من آمن

ka ambata ko ku ambata lokacin da annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yayi addu'a yana roƙon ubangijinsa game da yadda yake fatan zamowar birnin ka birnin Makka ya kasance yace rabbi al hadha baladan aminan ya ubangiji ka sanya wannan daki ya zama daki mai aminci ɗaki wanda yake cike da tsaro zaman lafiya da lumana abu na biyu ya ubangiji warzuq ahlahu min ath-thamarat ka azanta mutanen wannan ɗaki wanda Allah ka kaddara masu kasancewa indijin na wannan ɗaki mai albarka ka sanya masu arziki wadatacce na 'ya'yan itatuwa da albarkatun noma man amana minhum billah amma ina roƙa mu waɗanda suka yi imani da kai ubangiji na banda sauran wal yawmil akhir kuma suka yi imani da rana ta ƙarshe wadda daga ita babu sauran wata rana su nake roƙa mawa wannan gara a wajenka ya maɗaukin sarki Allah Kala sai Allah ya ce ma annabi Ibrahim, wa man kafara, haka nan shi ma wanda ya kafarta, ba hu kalilan shi ma zan ba shi damar miƙe ƙafa na ɗan wani lokaci. Zai ɗan sha daga falalar Allah, albarkatu na ‘ya'yan itatuwa da kuma kayan gona, kayan lambu. wato kenan ka dangare zai sha ruwan kasko saboda albarkacin kaza summa aghdarruhu ila azabin nari sannan zan buƙatar da shi zuwa ga shiga cikin azabar wuta saboda bai yi imani ba saboda ya